وعلى أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da du'a wannan yammaci na 28 zulqa'ida shekara ta 1420 bayan hijira wanda dace da uku ga watan uku shekara ta 2000 idan ba manta ba tsarfin da ya gabata mun tsaya karshen aya ta 45 cikin wannan sura mai albarka suratul tauba فدن الله تعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالآخرة واليوم الآخرة وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون يوضع متاكد فرقا آية أربعين لكذا idan mai jan baki malam sa'idu muna sa ran kila Allah zai masa kaddarawa tafiya Saudiya a wannan yammacin idan Allah ya san tashi muna fatan Allah dawo da su lafiya da haka wani zai ne gurbin sa kamar yadda za ku ji sautin sa insha Allah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بآتهم ولكن كره الله بآثهم فصدقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين Ubangiji ce walau a razun kuru da inda har sun yi nufin fita ma aka tare da kai ya kai wannan annabi wai don yin yaƙi da da gaske ne sun yi nufin su fita da kai la'addu da udda da sun yi tattali irin na wanda ya tashi fita zai yi ay quhbatan min al-al wa da sun tanadi min al wa da sun tanadi dukkan abin da ya kamata a yi tanadi na kayan fada da guzuri amma dama can ba su yi tanadi ba ga alama ko wanda yake da himma zai tanadi ne sai ranar fita wani uzuri ya guzuro wanda zai hana shi daman fita sakamakon haka sai ya nemi izini cewa a ba su dama a ya masa ya zauna zaman gida amma su dama can duk wanda ka je gidansa babu tanadi ranar fita kuma sai gabatar da uzuri dan Allah akwai nufin jihadi tare da shi shine Allah yake cewa walau aradu khuruj la adu lahu wadda walakin kariha Allah bi'athahum sai dai ubangiji ta'ala ya ki zafirar da su ne ai dan yurid khurujahu ubangiji bai nufaci fitar su ba da haka fa sabbatahum sai ya kasalantar da su wakila aka ce da su uku odoma alqaidin ku zauna a gida tare da mazauna zaunannu sune mata da kuma marasa lafiya almarba wan nisa wasubiyan ku zauna tare zaman gida ku da marasa lafiya da ko mata da yara ƙanana. ai qaddara Allah ta'ala zalik ubangiji ya riga ya kaddara haka ta hanyar mashi'a qadariyya tasa cewa ba za su fita jihadi ba don a kama su da hakan a ranar tashin kiyama لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولأوضعوا خلالكم ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم Wallafu ajiye min jimla fi mi. Lauƙa da tukun fikun da a ce ma za idan su bin yaƙi tare da kufa su munafukai sannan ma za tukun babu abin da za su daɗe ku da suyi illa ka ba numfashi ɓarna. Bita sibilin Muminina ta yadda za su rinƙa yaɗa bita ne tawadda za ta raba da tada mambaninsu ta samun manensu ta su samun ƙwarin gwiwar jihadi. Za su munafukai ba wani alheri wajen fitar su yaki so in sun fita a maimakon ko da ba su yi yaƙi ba su ƙara karawa taron mummunai yawa a'a sai zan to fita su illa ce dan in sun fita dukkan wata jita jita da tsoro karama sun su kamba masu ta karfafa su ka jefa tsoro a cikin zukatan mutane shine ma dukkan illa khabalan ba abin da za su dade ku da sifa ce barna wala awda'u khilalakum sannan kuma wato ainihin da sun yi gaggawar ya na khilalakum tsakaninku ai asra'u bainakum da sun yi gaggawa tsakaninku bil masyihin namimati ta hanyar yawo da manci da dauke dauken gulma da yawo da wutar baka kuma daidai lokacin da kuke bukatar kame baki daidai lokacin da kuke bukatar zikirin Allah dan wajen yaki ana son a samu nutsuwa da ambatan Allah ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran لعلكم تفلحون ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط waɗannan sune sinadarin cin nasara a yaki asaba tabbatuwa wajen abin da kai imani da ke cewa ba ja da baya a kansa asaba sannan kuma wato ainihin ambatan Allah wannan ambatan Allah ɗin zikiri ya shiga ciki addu'a ta shiga ciki dukkan wata kalma da za ta karfafa gwiwa tsakanin yan uwa ne da farin gwiwa ta shiga sai Allah ce wadkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran kar ku yi irin yadda kafare suka fita sun ga suna da yawa suna da makami sai suka fito da girman kai da tanqahu da cewa yau kan sai mun ci nasara a a ku fita da kaskantar da kai cewa wa man nasru illa min indillahi al-aziz hakim nasara in dai daga Allah take to mu mu ne muna tsammanin lalle za mu ci Lallai Allah ba zai kunyatar da mu ba to ne Allah ke faɗin siffofin munafukai a nan gurin zai fi fikum ma zadukum illa khabalan wa bugu na yabghunakum alfitnata sun suna neman fitina tattare da ku bi ilqa'il adawa ta hanyar jefa adawa a tsakanin ku daidai lokacin da za ku fita jihadi ya aka ce ana rikici tsakanin mummuna da kafirai wani dan kankanin sabani na cikin gida mantawa ake da shi har yanzu a lokacin da wannan rigima za ta kura ni wato abinda hikimar musulunci shine sabani da muke ni da kai ya ta bamban da sabani tsakani na da kafi tsakani na da kafiri sabani ne na tsakanin musulunci ko imani wanda shi bai da musulunci ba sabani na da kai domin yadda da musulunci amma aka iya samun waɗansu rigingimu na cikin gida ba a cewa in kyale ka kar in ce maka komai ko da aqida ta kuskure kake ka kyale ni karka nasihance ni ko da aqida ka kana ganin kuskure nake wannan ba zama munafunci kenan dole mu wa juna nasiha mu yi wa juna fada mu wa juna jan kunne amma idan kafirai suka kawo wa juna hari to ko mu far musu gaba daya an gane ku wala awda'u khilalakum yabghunakum alfitnata za ka suna son su wanzar da tsakanin tsakaninku wa fikum sama'un lahum kuma a cikin ku ko mummune sama'un lahum akwai waɗanda suke sauraron munafikai din yayin da suke yada magana ai ma yaquluna suna jin abin da suke faɗa sama'a qabulin sauraro irin na karba abin nufi akwai waɗanda idan sun ji rance din nan ba sa tantancewa wanda ya faɗe shi din nan shin da wace manufa ya faɗe shi alkhairi yake so ya wanzar ko barna zai haifar sakamakon bin wannan magana ta shi ko gaskata ta menene zai faru ga musulunci nasara ko kuma tabewa a su da an faɗa ce su yadda to akwai a cikin ku akwai wanda suke yadda da munafikai kenan dandana wato ba da mugun nufi suke yadda ba a saboda su a dabi'a su da an kawo musu labari ba sa neman hujja kawai sai su karba sai su kyautu da so ga kawo labari shine wa fikum sama'un lahum wannan wani kauli kenan waɗansu malaman suka ce wa fikum sama'un lahum ma'anarsa a cikin ku akwai ɗan rahoton munafikai din ko ɗan rahoton kafirai wanda jira suke su ga lafan ku su ga inda kare da ku take su je su kai musu labari dan a tunasara akan ku wallahu alimun bil muttaqin Allah madaukakin su kare eh? wallahu alimun bi zalimi lalle Allah shine masani bi zalimi da dangane da azzalimai irin zaluntun da suke na'am لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون لقد ابتغوا الفتنة من قبل سومنا فكذا ما تنسم بقاتي فتنة su wanzar da fitina a tsakanin hukumar manayin kamar tun kafin ma yau tun kafin wannan zamani na tafiya yakin ta ka yanzu iso da dama sun so su haifar da gaba tsakanin hukumar mu ne wa kuma sai rinka dukkata maka al'amura ai azalul fikr fil kayd wa ibtal din sun yi kokarin musayar ra'ayi da tattaunawa da juna ta fuskar tunani tallafa wa juna da tunanin hanyoyin da za a bi aiwa musulunci zagon kasa shine taqlibul umur qallabu lakal umura sun jinkirta maka al'amura su kawo kaza su ga cewa in an mataki kaza za a karya kake da mummune su dauke su kawo kaza wannan ya jeho nashi wannan ya kawo nashi an gane ko hatta ja alhaqu har zuwa lokacin da gaskiya ta zo ita ce nasara da Allah ya taimaki manzon Allah da ita shi da sahabbai da suka yi imani wa zahara amrullah al'amarin Allah ya bayyana shine addinin sa da ya rubuta cewa shi ne zai dawwama din kuma shi zai ci nasara kan addinai wa hum karihun alhalin su wannan munafikai suna kin dan mai nasara ta tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa ko dan mai nasara ta tabbata ga addinin musulunci ya samu ɗaukaka. Allah ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ابن جرير الطبري يا رويتو مغنى تكين تكين لتاف تفسير صدق كاوان سنة دي زوا عبد الله بن عباس يتي وانا aya ta sauka ne dangane wani gungu na munafukai da suka zo wajen manzon Allah za a tafi yakin tabuka suna son kar su je yaki din saboda jin tsoron mutuwa amma sai suka bayyana da wani uzuri uzurin shine suka ce yakin tabuka rumawa za a yaka rumawa din nan ko matayen suna da kyau to mu abin da muke jin tsoro muke so ka ba mu uzuri kar mu je yaki dan kar mu je mu ga kyawawan mata mu fituru mu fada cikin zina shine Allah ke kawo minhum daga cikin su manya kulu akwai wanda za ka biya zo ya ce da kai izalli yi min izini fi takhallufi wajen zaman gida kar in zo yaki wala taftinni kada ka fitine ne ya annabi ba ni dama in zauna a gida in na je na gabatar ruwa ba zan iya juriya ba amma in na zauna gida shi nan na huta wannan hanzari daga cikin hanzarin da munafikai ke bayarwa malam ce wa huwa al-jadd bin qais mai wannan zance shi ne jantu bin kai kada lahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da mutum tabbata gare shi ya ce da shi ya ce da shi hal laka fi biladi bani al-asfar shin a shirye kake ka kimtsa wajen fito na fito da bani al-asfar sune rumawa a shirye kake jilad wato daga jaladahu yujaliduhu jiladan wa mujaladatu bima'ana barazahu bisayf shin zaka iya yin fito na fito ka dauki sulke ka dauki kan sakali kai fito na fito da banil asfar haka manzon Allah ya ce da shi fa qala sai yace inni mughramun bin nisa' ni ma yan mata ne manzo Allah ba zan yi zuwa yaki ba wa in ra'aytu nisaa a al-asfar tsoro nake ji in har na ga matan rumawa la asbiru anhunna mai yawa ba zan iya hakuri ba in kai zuciya nesa fa aftatinu da haka sai in fitinu abin da nake jin tsoro kenan قال تعالى في الله يفدا dan mayar da martani ga wannan mutum in shi din ne ma da ire-iren su dai masu irin wannan aƙida da ba da hanzarin ƙarya Allah ce ala ku saurara ku ji fi kitna tisaqatu a cikin fitina suka fada yanzu rihin zuwa yakin nan bayan kuwa baka cikin almarba mara lafiya baka cikin mata baka cikin guragu baka cikin makafi haka kawai ba fididi ba sa dada fiki zuwa yaki rashin zuwa yaki din shine fitina ai rashin zuwa shine fitina ala fi fitnati tisaqatu musamman kuma in ya zanto hanzarin mutum da ya bari ƙarya ne yayi wa annabin Allah ƙarya ai kaga babbar fitina kenan ai bi takalluf ta hanyar rashin fita wa quri'a ala fil fitnati saqata amma ta ita ce qira'a ta bin lannahum takallafu fil nisa ba laifi an ce da su wato fil fitnati saqatu dan dan saboda an bar su a gida kuma cikin mata ba sun ce ba za su fita bane saboda mata to yanzu kuma an bar su a gida su kadai cikin wa kuma cikin mata kuma wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin lalle wuta jahannama a kewaye take da kafirai bima'ana la mahisa lahum anha babu yadda za su yi su iya kaucewa ita wata jahannama din nan duk yadda suka yi su bijire mata matakar suka siffar kafirci na tattare da su to ba yadda za su iya bijire mata to sai Allah ya إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل يقولوا قد أخذنا أمرنا من idan wani kyakkyawan abu ya same ka kai wannan annabi ko kai imam jagora na musulmi wani kyakkyawan abu ya same ka imma nasara kan abokanan adawa imma dai dukkan wata cin nasara ko buɗi da za ku samu ta su'uhum irin wannan kyakkyawan abin sai ya su munafukai rai su ji ba sa son wani alkhairi tattare da ku wannan duk ana faɗa mana munafukai ne da siffofin su ba da sunayen su ba dan mu gane duk wanda ma ga yana tare da mu a cikin bakin cikin mu da cikin farin cikin mu to namu ne amma wanda idan abin bakin ciki ya same mu zai koma gefe ya da ya ce ba an soke shari'ar ba ai ma gaidin yadda su kuma kada arne ne yana cikin munafukai yana cikin arna yana tare da su wanda kuma ya koma gefe ya kukan zuciya na hawaye ya damu ya tashi ya kiyamul layli ya karanta alqur'ani ya addu'a ya ubangiji ɗaukaka musulunci da musulmai ta kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah tabbatar da wannan nasara ya Allah masu kokarin tabbatar da musulunci nan Allah ba su abin nan to ka gane tare da ku amma munafiki in tusibka hasanatun tasu'um in kun ci nasara sai abin ya bakanta musu rai dan mai kun nasara wa in tusibka musibatun idan wata musifa ta shafe ka sai annabi kai da sauran mummune ya kolo sai ka ji suna cewa qad akhadna amrana min qablu kuma da ma cin tuntun mun yawa kan mu gidan dogo Allah ya mana gidan dogo mun riga mun yi kan mu kiyamul layli kad akhadna amrana min qablu bai riga mun rike ra'ayin mu na gari tun da kamar mun san me za ta faru gobe yayi da ma da ganin abun ba na tun nasara bane ba ai rudani ne samari ne za su yi kafar gabarin su su kare haka manyan munafikai suke faɗa suna nan a cikin citizen din su sha ko kakola su cikin shi su kalli CNN ba ruwan su da Allah ba ruwan su da manzan Allah 'yan an yi maganar shari'a abin na bukanta musu rai dan sun san sun yi manya-manyan guest house a bayan gari suna ajiye yan mata kanana wani ya tsufa ma shekaru 70 jima'in ma baya yi amma ya tawa yan yara anda 20 yan kasar shekaru 20 su rinka mamma tsaki kawai dan shi lalatacce ne da haka irin wannan ba sa son shari'a da sun ji an ce lalle ga alamar shari'a ta kullo kai damuwa take dan suka ji an ce an soke ko ga matsala kuma su sai daɗi suke يقولوا a سيكون قد min أمرنا ta قبل sai su juya baya? wa hum farihun alhali suna masu farin ciki ma'ana ba sa son nasara ga musulmai wannan abin bakanta musu rai yake ba sa son su ga musulmai sun samu nasara to sai Allah ya قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون kul ka ce da su lan bana babu fa abin da zai shafe mu mu mu ne da muka yi imani da manzon Allah mu masu neman sai an tabbatar da shari'a ko ana hama hamata ba abin da zai shafe mu illa ma kataba Allah lana sai abin da Allah ya rubuta ga yau. huwa maulana shi Allah shine mazubincin lamarin mu in ko Allah ya zubinci lamarin ka wa sai ci nasara kanka wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun kuma da Allah ne kadai mu'mini suke dogara ba sa dogara ga Rasha ko Amurka ko wata kasa da ba ba sa dogaro da karfin makamansu ba sa dogaro da yawan tattalin arzikin su suna dogaro ne ga Allah shi ta ake lalle ka ɗauki sababi kuskure ne kake ɗaukar sababi yadda waɗansu suke lalle ka dauke sababi dan waɗansu suna fahimtar dogaro shine ka kwanta a gida ba za ka je kai noma ba ba za ka je kai sana'a ba ba za ka yi boko ba ba za ka yi kowane irin sana'a ko neman ɗari da kowa wai ta dogara ga Allah wannan rabanci kenan ba dogaro ga Allah rabanci da lalaci da katalaci amma dogaro ga Allah za ka tashi ka yi kazar-kazar kowace sana'a da Allah ya ɗora ka a kai ya hore maka iyaka da kwarewa a kanta kana yin ta ka na aiki zuciyarka na dogaro ga Allah ka san cewa duk iyawarka da kwarewarka da sanin kasuwancinka baka isa ka samu riban nan ba sai Allah ya kaddara to ga dogaro ga Allah kenan ka yi fitoci ka kwana bakwai ba a gida ba ka tafi kwatano ka tafi togo ka tafi wanfan ka tafi idani duk ka je ka dawo duk wannan riko ne da sababi wannan kaɗai baya sa ka waraku sosai sai kuma lokacin da kai riko da sababin daga kuma tara kai da ubangiji daukan sababi kaɗai ba tare da ka dogara ga Allah ba kuskure ne kamar da dogaro da Allah da zuci kaɗai ba tare da ka sun motsa ba kuskure ne ai inda akwai wanda Allah zai ce buɗe bakin ka zuba ma ba sai ka je ka ɗauki sungumi ka sara in an yi ruwan shuka ba ba sai ka tafi fitauci ba ba sai ka yi motsi ba bude bakinka bakin da Allah ya tsaga baya hana masa abin da zai ci tauhidin ba wasu kenan inda a ce akwai wanda Allah zai wannan gafe ita ce na bayyana ga ta tana cikin nakuda ga ta mutu ce dama can mutu mai rauni ce sai an ciyar da ita matan nan ko hawa ce mai rauni ce ballantana ya ko jika hawa kuma ko da annabi adam da aka ce za a sauke shi a ban duniya idan sai dan ya fitar da shi daga cikin aljanna Allah sai inna hadha aduwwun laka wa lizawjika fala yukhrijannakuma min aljannati kar sai ya fitar da ku daga cikin aljanna fatasqa dan kai sai ka wahala ba sai ba fatasqiya ko fatasqa ya dan ku wahala ko biyu a'a fatasqa kai kai za ka wahala kai ne mai noma kai ne mai ita kai ne mai ne ita ba tana zaune ba kai kadai za ka ji dan askinu hunna min hasu sakantum da kai take liyan fi sa'atin min sa'atihi da kai take atu hunna ujurahunna da kai take فبدت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ta tafi can bayan gari ba kowa tare da ita ko da ta ihu ba wanda zai kawo ɗauki Ba a za a halma kabu ila jizi'in sai na kuda ta dabar bai ita da ya je kusa da wani kututturen dabino khalid ya laifi ni mutu da haza wa kuntu nusiyan mansiya ko nasiyan mansiya ha min ta ta tahtiha alla tahzani kad ta ta tahtaki sariya za ka yi kiranta da babban murya waye kiraye ta mala'ika jibril ne wane ne dai ba wannan fagen muke yanzu ba dai an kiraye ta aka ce Allah ta hazani karki bakin ciki kar da Allah ki ta haka ki sariya can ubangiji ya sanya miki wata korama da zaki yake shan ruwa yanzu me rage wa wazi ilayki bi jiz'in naklati tusaqatu alayki rukaban daniya wannan itacen da idan nan ku tsiran da gine girgiza shi dan Allah a cikin girgizawa ba ko wahala ba daga jin alhazzu dirin kalmar kadai akwai tazkir a ciki hazzu yahuzzu hazzan akwai ta kanta kalmar sun mudafa akwai shadda a ciki wanda yake tunasibu alharakatu wal istirab wa huzzi ilayki bi juz'in nakhlati ki girgiza wannan kututturen da bina idan kin girgiza to saki fa alayki rusaban daniya za ta zubo miki ƴaƴan da bina waɗanda suke da damshi tare da su wanda yake masu daɗin ciki ɗaukar fa kulli wasu rabi wa qarri ba sai ki girgiza ba inda Allah ga dama ba zai iya girgizo da dabinan ba da kansa amma saboda sai an yi riko da ne yake cewa alam tara anna Allah qala li maryama wa huzzi ilayki ar-ratba yasaqat ar-ratba wa huzzi ilayki juz'a yasaqat ar-ratba ولو شاء أن تجنيه من غير من غير هذه جنته ولكن كل شيء له سبب فقبل الله يكي مريم هزي إليك بجوز إن دا يا قداما sai ta tsinci yayin ba tare da ba sai su faɗo ma a ce buɗe bakin ki su shiga walakin kullu shay'in amma kowanne abu sai da sababi da haka kar mu fahimci dogaro cewa zaman gida ba tare da aikin yi ba shine dogaro raina karamar sana'a wai shine dogaro amun dogaro da Allah bakin da Allah ya tsaga baya hana masa abin da yake yi wallahi zai hana masa kwanta a gidan gari wannan tauhidin ba wanda ne barkan gado dole sai ka tashi ta mutu sai ka tashi yi sana'a sai kai dane kuma sai ka tashi kayan kimtsi in kana son kai jihadi dole jihadi da masu aikin yi ake jihadi dole jihadi da masu hannun jari ake jihadi don da me za a taimaka mai ba sai da kuɗi ba dole jihadi ana bukatan guzuri kila a zo a samu ku tafi mu tattalin arzikin kasa masara kan nawa kuka tani da a karkashin kasa a cikin su tosto din kan nawa kuka yi tanadi buhuna nawa kuka yi tanadi waɗanda za ku ci da waɗanda za ku sallafawa bayan Allah da ba su da shi dole sai da wannan makamin jihadi kenan dole sai da hannun jari a hannunmu dole sai mun kwace sabon gari ta Kano ta zama tamu sai mu kadai dole sai mun kwace kasuwar ruwa eh, kasuwar kofar ruwa ta zama tamu sai ta mu kadai mu musulmi babu wani bare cikin mu amma yanzu zaya arna su rike aba a garin su ko zo su rike kasuwar kofar ruwa kuma kuna zaune kowa ya rike tarbi eh, da ladane yana yana zikiri ya dogara ga Allah da rike sabon gari ana nan ko mu zo mu da kanmu mu buɗe musu kofa har zo su shigo tsinga tsinga da ta rage mana ita kada a hannu kan sun fadi sun shiga sun kwakwace tsinga ta kawai ta rage ko mu zo mu gina gidaje mu ba su haya masu jihadin kaduna ai yanzu sun riga sun fara tasan arna daga cikin gidajen su ku ko me kuka fara yi muna nan muna kallon masu gidajen hayan da suke sa arna ko masu rumfar kasuwar da suke sa arna muna nan mun zura musu ido mu ga me za su yi su ɗauki mu ga taitayen su tun kafin mataki ya zo nan gaba dan dole nan gaba sai an ɗauki mataki da za a kyale arna suna cin mutuncin suna suka kaskashi yan wani kuna ba su rumfunan haya ban ne kuna ba su gidajen haya ina ya lalle masu ba a arna gidajen haya Ha kawai kuna zaune a unguwa ta musulmi tsantsa gabas da yamma kudu da arewa na kiran sallah sai ga wani arne kawai da safe ya fito daga barandan bene da bikin sai jeran wando da burushi a hannu dan Allah a tsakiyar matan ku da ƴan mata da zara da komai ba mu saba ganin wannan rashin mutuncin ba mu zo mu gaisa a cikin unguwannin mu kawai saboda wani dillalin gidan haya an bashi naira dubu biyu ko dubu uku kawai saboda wani dan jare hujja Bai ina za ka kuɗi ne kike nema kuɗi ne kike ciki kuɗi da komai kuɗi kawai ya zo ya kawo mana irin waɗannan arna a cikin unguwa wallahi ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah dole ne sai mun musulantar da titunan mu da garurukan mu sai mun karfice kasuwannin mu mu mu zanto masu gaskiya da son sana'a kar mu yana sana'a sannan kuma lallai lallai mu fifi yan uwan musulmai akan arna amma ina da ku zo ku gina gidaje ku biya arna ku gina lambar kasuwa ku biya arna mahimmi in ya zauna nema yana neman kamun kafa ganin cewa ba a ta ayi ba ko kuma kace musulunci kake har so kake a tashi a buta kaho ka shiga aljanna sa kake yake za ku za ku yi bayani gobe kiyama Allah wallahi in baka gyara ba sai kai bayani قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون حديثي يا تبتا تكي مسند إمام أحمد بن حنبل an karɓo daga abin darda Allah su kare da a gare shi yace manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce li in shay'in haqiqa kowane irin abu yana da hakika tsantsarsa wato asalin garinsa ko madararsa wanda babu gurbacin wani ba ciki wa ma balaga abdul haqiqatul iman bawa babu yadda za a yi kai hakikanin imani ya isu zuwa gare ta hatta ya alama anna ma asabahu lam yakul li yukhti'ahu wa ma akhtahu lam yakul li yusibahu har sai ya kwana yayi ne da masaniyar cewa duk abinda ya same shi dama Allah bai kaddara abin zai kure masa ba Abinda kuma duk ya kuskure bai same shi ba dama Allah bai tsaro abin ya same ka ba sai da masu jin tsoron mutuwa don kasa fito su yi maganar musulunci kasa maganar shari'a kada a su kada a kare tattalin arzikin su idan Allah ya yi ka za ka zama matsalauci ko ka yi faɗa da shari'a ba wanda zai arzuta ka idan Allah ya yi ka za ka zanto kana cikin bujuwas kuma ko ka rike shari'a ba wanda ya karya ma tattalin arziki ka Allah na tare da kai waye sai karya ka don san America da Rasha ne dan Allah za a samu kwayar man fetur ɗaya a wata kasa daga cikin kasashen musulunci ba za a samu ba amma babu yadda suka iya in san su ne girgizar ruwa da ke sauka zai sauka a wata ƙasa ɗaya daga cikin ƙasashen musulunci babu yadda suka iya Allah ke gudanar da ƙoramin shi ke saukar da ruwa ya jika ƙasa ta fitar da tsirrai a garin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama ba wanda ya hana arziki ne shi yake rabawa da kansa nahnu kasawna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un manzo Allah ke cewa har sai bawa ya gane duk abin da ya same shi ba a yi shi don ya kure masa ba duk abin da kuma ya kuskure masa bai same shi ba dama can ba a kaddara su zai same shi ba wani hadisi ne yi malaman sunna da dama banda banda Imam Ahmad sun rawaito shi kuma an inganta shi to kuma sai Allah ya aya ta gaba قل هل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا wani kace da su kafirai hal tarabbasu na dina ko kace da su munafikai masu goyon bayan kafirai kin akwai abin da kuke mana dafan su ne illa in da husna yin in ba daya daga cikin tawa bi ba wai kuna ta ku zura mana ido ku ga yadda zamu yi to me kuke mana jira ba fa abin da kuke jira misali mu sai ɗaya daga cikin al'amura guda biyu wanda kowanne kyakkyawa ne al'amari na farko shine mu karya kafare mu ci nasara a kansu wannan ba kikkiawa bane ba al'amari na biyu kafare su kashe mu mun dace da shahada wannan ba kikkiawa bane ba akwai na uku kuma wannan ba wannan shine ba abin da Allah ya ce da mu dai dan ya zaburar da su in dai an fita filin yaki tsakanin ku da kafare yadda kuke jin harbin bindiga in an harbe ku da kafare ma suna ji yan an harbe ka da kwali da baka ka jira da su ma suna ji dafi su je ka su ma yana da su ba su da magani su ma haka yake shiga su haka ubangiji ce me bambanci da tsakaninka da su kai kana ganin cewa lalle za ka dace da aljanna in ka mutu su ko ba ta saran aljanna din shine ubangiji ta ala ce in ta kunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yaqul wa kana Allahu aliman hakima in ta kunu ta'lamuna in har wai ku kuna jin radadi fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna su ma suna jin radadi irin yadda kuke ji me bambancin matarjuna min Allah ma la yarjun kuna da tsammani da sare a wurin Allah irin abin da su ba su da irin wannan tsammani da sare ne dan ba ai aljanna domin su ba shine kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn shin akwai abin da kuke mana jira in ba ɗaya daga cikin al'amuran guda biyu ba hadisi ya zo cikin sahih bukhari daga Abu Hurairah Allah shi kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake takaffala Allah liman jahada fi sabilihi ubangiji ya dauki nauyi ya ji ya gani dangane da dukkan wanda ya jihad yayi gumurzu wajen tabbatar da addinin musulunci din nan la yukhrijuhu illa al-jihad fi sabilihi ba abin da ya fito da shi daga gida da yaji an ce hayya ila al-jihad sai jihad kadai ya zaburar da shi ya fito da shi me Allah ya dauki alƙawali bi an yudkhilahu al-janna Allah ya alƙawalan zai shigar da shi aljanna aw yurji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu ko Allah ya dawo da ke gida lamin lafiya ba ko kwanne ne ma amana la min ajrin aw ganima tare da abin da ya yi ko na lada mai yawa da ya dawo gida ko ganima yana fasa kuma ko wal hal tarabbasuna bina illa in dal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum mu ko abin da muke muku dako ya ku taron munafikai an yusibakum Allah bi azabin min indihi gina muke Allah ya saukar da wata azaba ta musamman daga wajensa girgizan kasa iskan da sauka saukata kama mutum ciwon tari ciwon hakori ɗin eh, ya kama arne ya kama wani arne muke yi shari'a kaga ya kanjame abin da muke jira kenan Allah ya saukar da wata musiba a kan au bi aidina ko kuma Allah ya azabtar da ku ta hannunmu Allah na son yi muku azabar amma hannunmu shine sunadarin azabar Kusa ce qatiluhum yu'azibuhum Allah bi aidikum ko yaƙe su Allah na suna musu azaba ba da wuta ba ba da ruwan sama ba ba da kwaran kwatsa ba da hannunku da aidinku hannunku ne ake son ai musu azaba da shi ku kama arme ku shaƙe har ya mutu har ya mutu ku shaƙe wa yukzihim wa yansurkum alaihim ويكفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء wallahu alimul hakim haka ayoyin ciki cikin sura madaniya ba a shafe su ba za a shafe su ba har zuwa sai kiyama dole in karatu yazo a karanta a haka ba da yadda aka iya wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allah bi'azabin min indihi aw bi aydina fatarabbasu dan haka ku yi dafo ku jira ku gaji inna ma'akum mutarabbisun mu muna jira mu ba sai dai abinda muke jira ya sha bambam da wanda kuke jira mu muna jiran ko nasara ko shahada ko kuma kuna jiran ko Allah ya saukar da azaba daga sama sallakar da ku ko kuma Allah ya azurce ku ta hanyar kaifin takobin mu da tsinin masin mu da kwari da bakan mu da bindigogin mu haka Allah kawai shine da ake muku zaman jira ko kuna mana jiran wannan mu muna muku jiran wannan inna ba'akum mutarabbisun sai Allah قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون Ubangiji ta lace kul kace da su an fiko ku ciyar da dukiya fi ta'atillahi wajen yi wa Allah da'a dau'an kenan ta hanyar da aukar han ko ku ciyar bisa da dole ko da kun ki ko kun so lan ya taqabbala minkum ubangiji ta'ala ba zai taba karba a hannunku ba ma an fakta muhu irin abin da duk za ku ciyar din wannan magana ce ake fuskantar da ita zuwa ga kafirai ko munafikai abin da duk kafirai za su ciyar na dukiya ko mun yawansa sawa'un za su ciyar da zaɓin rai cewa wai sun yi hakan ne don jin kan bil adama ko za su ciyar a bisa ga tilas an mulguna musu an tilasta su ko ta wani hali cikin halayen biyu dai suka ce lan yataqabbal minkum ubangiji bari lan minkum ba za a taba karbar abin da kuka yi ba innakum kuntum qauman fasiqin lalle ku kun kasance mutane da fasikai al-fisq nan wurin kafirci kenan wal amru huna bima'an al-khabar ko tau'an aw karhan din nan umarni ne amma labari yake kunshi da shi ma'ana duk abin da kafirai za su ciyar ko da dadin rai ko a da menene Allah ba zai ba su da akai ba to me ya hana a karba shine Allah ce wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum babu abin da ya hana a karbe dukiyoyinsu da suka ciyar illa annahum kafaru billah sai kawai dan sun kafirce da Allah wa bi rasulihi kuma sun kafirce da manzon Allah wala ya'tuna salata illa wa hum kusala dan an ce ku zo sallah ba sa zuwa sai a kasalance mutasaqiluna komai yana da sauki amma sallah ta yi musu nauyi dama Allah ce wa inna hala kabiratun illa ala khashiin nauyi gare ta sai masu kusuri masu jin tsoron Allah ne ba sa ganin sallah tana da nauyi wanda bai yana ganin nauyin sallah ta ko ragowa kenan har da cikin imanin su da kai da ake bukata so ake ka samu hutu cikin sallah wai ba bari ne sallah mu huta <laughs> idan kun gama sallah sai ku zo da har da kuka matsu ku yi ku huta ko azumi wa aka kai karshen kuka yi barka mun samu barka mun samu barka ma'ana kun cin abinci kun samu barki barka yake wa'azi ya wuce alhamdulillah mun samu baki barka da samun baki ibada ta ake ganin nauyin ta amma wani abin da ba ibada ba kuma bai da nauyi wala ya ya'tuna salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun ba ta ciyar da dukiya illa wa hum karihun sai ala tilal ba bisa ga zabin ransu ba ay annafaka ta li'annahum yawdunha madraman dan su suna ganin wannan sadaka din da za a kai su bayar kamar yadda ka san mai bashi ne ake bin sa bashi aka su dole sai ya bayar haka suke ganin ta haka munafikai suke ma'ana dai wannan aya tana isar da sako ne na cewa munafikai masu imanin baka wanda a zuci ba sa tare da musulunci abinda duk suka ciyar na dukiya da sunan jin kan bil adama ko aka tilasta sa'a karba a su imam ya karba a matsayin zakka bai matalakawa ba su da lada saboda bai saboda rashin imanin da suke da shi na zuci dan zo a zuci kafirai ne akan harshe ne kawai suke mummuni an gane ko to kafiri ko duk abin da zai kirba da lada a wajen Allah wa qadimna ila ma amilu min amali fa ja'alnahu haba'an mansura za mu gabatar da duk abin da suka gabatar na aiki sai mu sa shi zaman to kura wanda za a tsaye daitar da ita to sai Allah ce فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إن يصيبهم بما في الحياة الدنيا ليعذبهم بما في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرحون التي فلا تعجبك wala ولا أولادهم kada dukiyoyinsu da yawan ƴaƴansu ya birge ka koya ya ba ka sha'awa Ina ma yuridu Allahu li yu'azzibahum dai sanade kadai ubangiji ta'ala na son ya azarce su biha da wannan dukiya da ya ba su fil hayati dunya a nan rayuwar duniya bima yalquna fi jam'iha saboda irin abin da suke cin karo da shi wajen tara dukiyoyin mashakkatin na wahala wa fiha min al-masa'ib ba'da tahsiliha min at-ta'abi wa shiddati wal sannan da irin abin da ke cikin dukiya din na musibo da dama bayan mutum ya same ta kuma wata hasara ta zo ko karaya ta zo ko faduwa ta kafin a samu an sha wahala kuma aka samu kuma karaya ta wa shiddati ga wani tsanani wal ghammi da bakin ciki wal huzni da damuwa faman kana haluhu haka za fi malihi wa auladihi wanda haka ya zanto shine halinsa cikin dukiyarsa ko ƴaƴa da Allah ya bashi fa ya inda hu nikma a lokaci ɗaya ɗin nan da dukiya sun zame masa azaba a maimakon ni'ima wa in kana al duk da cewa wawaye ya rauna hafi zahiri ni'ima suna ganin cewa ita dukiya din ni'ima ce gare shi yanzu wani yana nan wani attajiri ke burge shi kai gobe ka sani baki da kai kake kwana kai barci shi baya iya barci saboda wannan dukiyar ta zame masa azaba baya iya barci yana tunanin kowane irin tangal tangal a kasuwa yana ganin hasara ne ko faɗuwa asara ne ko faduwa ko kuma riba yana ganin in riba ce ko mai yawa ce ko kaɗan kullum yana tsakanin wannan bainal khawf wal raja baya iya barci iyalinsa ba sa jin dadin zama da shi wani lokaci idan kasuwa ta dan musguna masa idan ya zo gida sai ya zargi kowa ya shiga daki ya kulle bi kadai ba zikiri babu salati ya fili kalkuleta idan hasaran da yi damuwa su dame shi ya bude sirran ya ga dala ta yi sama ko ta faɗi wace ce wace ce damuwa da bakin shi same shi ina da ya cikin wannan al'amari shi yasa ko lokacin dan karo da ya fito cikin ado fa kharaja ala qawmihi bi yadihi wato ya duniya da suka ce qala allazina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu lazu hazin azim suka ce kai ina ma muna da irin abin da aka wa dan karo lalle yana da rabo mai girma kaga wani ya wuce a cikin mota mai ban sha'awa ta zamani kai ina ma mure da wannan ya Allah ko kamar wannan haka zaka zo dan suna faɗa ba ta sanya aka yi aka samu ba wanda irin kwanciyar rai ko rashin kwanciyar hankali ke ciki idan Allah ga dama duk sai ya tara maka dukiya gaba daya sai ya hada shi kuma da wata musifaffiyar mata babu yadda iya ita ta ɗaya ta zama mata ifirin a cikin gida ba za ta farki ba ba za ta sako ba ko ba za su kwantar musu da rai ba sabbin da bala'i ya kale ya sauke ya da birki da babban riga wani ko da danja ta bayar wallahi bai kanta birki ba ya wuce ya manta wallahi an kuɗi ni karo an taka birki ko ina bai sani ba an shirya masa musifa a gida kawai da Allah ga dama sai ya zarabi mutum da irin wannan to kullum idan ka ga abu wato kai fatan dai kai dai Allah ya zaba maka alkhairi ka roki alkhairi wajen Allah amma kar ka ce irin dukiyar wani matukar wannan nan ba aikin alkhairi yake ko ayyuka na da aiki ba kamar da hadisin annabi nuna da haka yake cewa inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fil hayatid dunya Allah so yake ya azabce su a rayuwar duniya kaga su waɗancan azubiya da suka ce ya laifin la muslima utiya qarun innahu la azim qala alladhina utul ilma wayyakum ma'abuta ilimi tataccen ilimi sun suka ce wailakum kai dan tawabullahi khairul liman amana wa amila salihan ladan da Allah ya tanadi ga masu da'a shine mafi alheri sama da wannan alatin duniya da kuke gani amma yalqaha illa sabirun me ya faru kafin kimta da bismillah fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin ala sai muka rufta kasa da shi dan karo din gaba da kasa ta yi manzo Allah ce ya fito a cikin takaman nan nashi Allah yawa kasa tsawa ta buɗe shi da ciki fa huwa yatajaljalu fiha ila yawm al-qiyamah yana ne ta ƙara surmi a cikin ta har zuwa ran tashi kiyama bai je karshe inda ake bukata kai ba da duk fatan zamanin annabi Musa zuwa yau aka rushe gidan nashi da yayi na alatu da katuwar katangar da lantarkin da wayoyin da komai da komai aka rushe fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah ba ya da waɗansu tawaga da za su tabbake shi wanda ba Allah wa ma kana da kai bai cikin waɗanda za a tallafawa menene ya faru wa asba allazina tamannaw makadahu bil amr waɗanda da biyu suke cewa ina ma mu ne yau kuma sai suka waye gari ya kuluna suna cewa wai shakki ba shi ne wai din ai ko a hausar ma haka ne wai fa anna Allah yusbiru rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanna Allah alaina laqasafa bina wai fa annahu la yuflihu al-kafirun Allah ya nuna musu aya ga wajidan إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم kuma layukansu su fita daga gangan jikinsu wa hum kafirun alhali suna kafare wannan kamar Allah na fadakar da annabi sallallahu Allah na jan hankalin annabi ne wato Allah madaukakin sarki na jan hankalin annabi cewa kada yawan dukiyar da aka baiwa kafare ya rufe ka haka yake jan hankalin mummuni kada yawan dukiyar da aka baiwa kafare ya rufe ka wannan yawan dukiya ko yawan ƴaƴa ko population da suke da shi aikin banza ne bai sai tsare musu komai ba Allah so yake ƙara musu nauyi kamar yadda yake cewa wala tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrat alhayat ad-dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa ka daina da idanka zuwa ga irin abin da muka je da su daɗi kala kala muka baiwa kafirai duk wannan zaharat alhayat ad-dunya kawati rayuwar duniya mun yi musu haka ne su wa rizqu rabbika khairun wa abqa arzikin ubangijinka arziki na imani arziki na qana'a wa dan zuci khairun shine yafi tabbatuwa wa abqa kuma shine yafi wanzuwa shine mafi alheri ne shine mafi wanzuwa da haka ne kamata kai wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu haka ubangiji ta'ala ya faɗa أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات yan tsammanin suke yi irin abin da muke daɗin su da shi mu ƙara mu ƙara ƙarawa na dukiya da ƴaƴa suna tsammanin wannan abin da muke ba su alkhairi ne gaggawar alkhairi ne muke musu wato so ne yasa muke musu haka Bani Allah ce ba haka bane la yasu uruna bisu sani bane yawan ƴaƴa da yawan dukiya shine kwanciyar rai yau wani dubana mai kira duk maka wasu sai ƴaƴa haka ubangiji ya shimfiɗa masa dukiya ya kuma ba shi ƴaƴa dukiya da ƴaƴa duk an ba shi Bani na bayyana shuhudan wa mahasirahu tamdila haka Allah ya ba shi amma tare da haka wannan alkhairi ne gare shi yawan dukiya da yawan ƴaƴa ba shi ne alkhairi ba a sai in kaga an zaɓe ka kana cikin mummune kana cikin mabiya Allah mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana cikin masu sowa jama'a alkhairi irin yadda suke sowa kansu masu kiwa mutane sharri ilimi da suke kiwa kansu wannan Allah ya maka zabi in ya baka ƴaƴa ya baka dukiya bayan wannan kuma ya zama nurin ala nur amma ko ba ƴaƴa da dukiya in dai akwai wannan to an samu gagarumin riba da ake bukata a rayuwa wa tanhaka anfusuhum mukazirun sai Allah ya mai lawi biduna haka ne wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa yahlifuna zaka suna rantsuwa billahi da Allah su munafikai din innahum laminkum wallahi sun suna cikin ku wallahi mu ma mu ne wallahi musulunci nan mu muna su. wallahi shari'an nan muna su. wallahi cikin gwamnati akwai wanda yake rantsuwa yake wallahi tallahi muna so shari'an nan kuma ƙarya yake ya halifuna billahi innahum la minkum Allah ce wa ma hum minkum ba sa cikin su ƙarya kuke walakinnahum qaumun su waɗansu mutane ne ya farko da suke tsoro tsoron ku suke ji wannan addu'ar da kuke musu ba karariya suke jin tsoro la'antar nan ce ba sa so tsoro suke ji kada wata rana fa al'amura su rinta sun san ba za su tsira ba a hannunka to bari su ba su yi rantsuwa su kuma rantsewa cewa suna tare da ku to amma Allah ya kare ta su ba hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun ay yakafuna an taf'alu bihim kal musrikina fa yahliku da taqiyata tsoro suke ji kar watan wata rana al'amura su rinta bi ku yi musu irin abin da za ku yi wa kafirai ku yi rubugu a kansu to da haka sai suke rantsuwa suke kuma rantsuwa dan su yi muku taqiya taqiya sai kawai جالتي لو يجدون ملجأ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها Abu wata ganuwa malja'an kenan yalja'una ilayhi da za su fake zuwa gare ta aw magharati magharat shine ma da ya fassara shi da cewa saradib saradib jam'i ne sirdab sirdab shine kurfi ramin cikin kasa amma idan ka duba kamus din ce magharat shine koguna da ke cikin duwatsu an gane ko amma malja shine dukkan wata mafaka wadda aka yi ganuwa kamar a yi doguwar katanga a zagaye gari da ita to shine malja an kenan amma da kuwa shine dukkan wata mafuka da ke cikin duwatsu kamar kogon dutse din ko har dutse da dutse mutum ya ba eh, dukkan wani kwazazzabo cikin duwatsu da mutum zai koyi shine mazaratul aw muddakhala ko ko zan samu muddakhal to wannan muddakhal shine ya kamata malai ya fassara shi da sirta an gane ko dai shine rami da ke cikin kasa ko ka ce gidan kasa dan muddakhal ana fassara shi da gidan kasa sannan a larabci ana fassara muddakhal da cewa shine rami irin na yanyawa wanda za ta yi rami a nan gurin ta rarrake ta rarrake in ta ga dama kuma ta kulle ta can gurin to irin wannan rami shine ne mudakkal me yasa yin yawa take wannan ba dan tsoro ba ai dan kokarin kan rai ne in ka tashi ta nan gurin kai ne ka tsaya a wajen ka tare yayi ka banka wuta sai ka fita ta dan tsura mukan da ba mudakkal to su da kai yajiduna malta an da za su samu ta ganuwa da za su an gane ko aw mazaratun ko waɗansu ko zazzabo ko kwarmi na duwatsu da za su shiga aw mutakalan ko gidan ƙasa ko ramin yanyawa da za su shiga wallau ilaihi wallahi da sun karkata sun je sun shiga wa hum yajma'un suna gaggawa a su kwana da sun je sun shiga wajen saboda irin yadda suke jin tsoron kafare abun mamaki wa mu ne rinka jin tsoron kafiri amma waki shi kafiri yana kokarin ya faranta ɗan uwansa su sa masa albarka irin tasu kai kuma kana kokarin ka bakanta ɗan uwanka su tsine masa wannan akwai abin mamaki kwarai da gaske yanzu yau duk abin da Obasanjo yake so yake kafare su sa masa albarka irin tasu kan ta yadda da shi an na ɗan uwansa ta yadda da shi abin da duk gwamnonin mu na arewa suke su kuma so suke Obasan zai yadda da su irin wanda suka kiyaye shari'a amma su yarima da yake mazaje ne sun fito sun bayyana aya kafuna billahi lawma talaq so tahir fa farawa sun bayyana kowa ya ji kai sun bayyana kowa ya ji dukkan waɗansu masoya Allah masoya manzo Allah sun fito sun bayyana kowa ya ji waɗansu sun tsaya suna nuku akwai gwamnati da an yi maganar shari'a an yi maganar shari'a a jihar tun da aka fara har yanzu zuwa yau bai taɓa cewa komai ba la salban wala injaban shi ne sai ayi sai kar da yin shiru kawai saboda yana kallon mai da zai ubasan jan da baya da kundin constitution bai ba shi damar ya cire ka ba ba ruwan su da kai mu da kake wa shari'a mu ne zamu iya cewa mu cire ka domin ka ka'idar constitution din idan aka samu kashi biyu bisa uku na kowace jiha suka ce ba sa son gwamnan su sun janye to shi sai a kori sai a sake zabe a jiha kowane kawai musulmi suka so su yi wa sharri in ya ƙi musu shari'a ko in ce su yi musu hukuma in ya ƙi musu shari'a sai a raba katuna a raba takardu a raba manya-manyan littafi duk kwaba a duk kowa ya rubuta sunan shi a masallaci da adireshi a samu biyu bisa uku su ce sun janye sun yi impeachin din wannan gwamnan ba ma sai shi a kawo mana wanda zai shari'a a zuwa sake zaɓe wallahi in dai za a yi haka constitution ne kenan ta zauna amma mutanen mu har malami ma yana ganin idan an kira shi gidan gwamnati an ba shi koka kola alfarma aka yi masa ya je da gwamna an nuno a talabijin da gina fesa da gwamna <laughs> malamin da dukkan mutane ke bin zargi yana da wannan tunanin da Allah ne zaka ce masa <laughs> idan mutum zai shiga ofisin gwamna ya tuke takalmi sai ka zai shiga masallaci wallahi a san malamin da suke irin wannan gida da malamai kuma waɗannan su ne ahalullahi su ne na Allah zai shiga ofisin gwamna ya tuke takalmi shi fa gwamna yake nema alfarma a wurin ka dan kai ba a cire ka a matsayin ka na malami inda ana cire mu da ababen nan kila ba za su faɗu ba jin tsoron kar a cire mu sai Allah ya azza mutum da imani amma ba za a cire ka ba قال الله قال رسول الله kake so ka faɗa in an tashi ka kalbi shi ma aka ce ka faɗa za ka faɗa aya ce da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya faɗa da taskar zuciyarka ka haddace gurgudan yadda za ta faɗa baka bukatar mai wani ya maka alfarmar ya cire ka daga yau ka zama ba kai ne ba malami ba har abada ba wanda ya sai cire ka sai to malantar an kwaci amma shi za a cire shi daga gwamna za a kore shi daga kwamishina za a kore shi daga minista amma ba wanda ya sai kori malami daga malanta babu shi me za in suka je gida ma suka yafe littattafanka sai kai musu ibn azam فإن تهرق الكرطاس لا تهرق الذي تضمنه الكرطاس فأتي قادة كما أكين كما لكم أبنى نتالي sai da uniya min ihraqi rikin wa fagadi ku daina magana a kona takarda a kona littafi a kona tawada da alkalami wa qulu ku faɗi magana ta ilimi kayyara nasu man yadri dan mutane su bambance waye ya sani waye bai sani ba wa illa in ko kun kasa fa udu fil bada asar ku koma daga firamare ku koma daga baya a sako lale kam duna ma buguna lillahi min fikri ku yaso da dama kuna son wani abin da Allah ya yi masa sutura sai ku ce ku yaga suturar da Allah yi yake kaza kan nasara dama kirista ma haka suke yuhriquna idza alat akufuhum alquran fi mujud as-subri yake ta haka kafirai suke idan hannun su kai kan qur'ani a garin da suka ci nasara kan musulmi sun yi yaga shi to haka dama makiya sunna suke kuma haka makiya shari'a suke saura da ni ko da bil ko ba bil ba akwai qur'ani da hadisi ba sai an je wata kasa arna ne tun da su shari'a su ta sarrai sai ai take bukatar rubuce ta ai mu shari'ar mu tana na aka wannan bayan Allah hafazatu kitabillahi wa hubbadul hadith ma haddata hadisi masu haddasa haddasa da ma haddata qur'ani suna haddata a wurin su ka tambaya za su baka bayani لو يجدون ملجأ أو مغارة أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون شاء الله ومنهم من يلمزك في الصدقات wa daga cikin munafikai man yanzuka akwai wanda yake aibata ka ya kai wannan annabi fi sadaqati cikin lamarin da ya shafi zakka abin da ya shafi saraka wato wannan duk ana mana bayanin munafikai da sufofin su cikin su akwai wanda zai aibata ka idan ka yi rabon zakka baka ba shi ba fa in utu minha idan an ba su wani kaso minha cikin zakka radu to sai su yadda da abin da ka faɗa na musulunci abin da ka isar musu na wahayin Allah wa in lam yu'tu minha idan ba a ba su wani abu ba daga cikin abin da ya shafi zakka izahum yaskatun kawai sai da sun murtace fuska suna cikin damuwa suna cikin bakin ciki daga cikin munafiqan akwai wanda suke aibata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da irin wannan hadisi ya tabbata a cikin bukhari an karbo daga abi salima daga abu sa'id al-khudri qala yace bainan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yuqaddimu daidai lokacin da manzon Allah ke raba dukiyar zakka da Abdullahi ibn Zulkhuwaisra sai wani mutum da ake kira Abdullah ibn Zulkhuwaisra ya zo wajen manzon Allah fa qala sai ce da manzon Allah i'dil ya rasulullah ya adal wanda yasa ya faɗa manzon Allah wannan da aka zo rabo sai manzon Allah ya ga waɗansu sun shiga musulunci musuluncin bai nuna ba sai ya ba su kaso mai yawa ga waɗansu sun daɗe a cikin musulunci ko da an ba su ko da ba a ba su ba imani ya nuna sai ya ba su kaso kaɗan ba akwai adalci a cikin nan ba to shi wannan munafikin so yake tun da ya dade a musulunci a bashi da yawa bai san ba imanin ba kai da manzo Allah ba da rabo da yawa ga waɗanda yake almu'allafati qulubuhum sai yace eh idil ya rasulullahi adal fa qala sai manzo Allah ce wailak wa man ya'dil idza lam a'dil wa zai adalci in ni ban yi adalci ba har zaka ce in yi adalci qala umar ibn al-khattab umar dan khattab sai ce da'ani abri qunuqa ba da dama in kulle mata kai fatwa umariya ke fatwa umariya qala sai manzo Allah ce da'ahu kyale shi lahu ashaban yana da waɗansu mabiya da za su zo ƙarshe ya hakiru ahadukum salatahu min salama a salati dayan ku zai yana sallar sa idan ya ga sallar su wa siyamahu ma siyami zai rana azumin sa idan ya ga na ɗaya daga cikin su amma yamruquna min ad suna fita daga cikin addini kama yamruqu samu min ar-ramiyya kamar yadda wato masi ke fita daga cikin abin da aka harba to wannan maki yana fitar da cikin abin da aka harba shi an yi masa fassara su amma dai ka san idan ka sa maki ko ka sa kibiya a jikin kwari a jikin bakanka ka ja ka saki ana fara za ta sake dawowa inda ka harba ta ta tafi kenan to sun fitar da musulunci fitar da ba dawowa waɗansu malaman suka fassara shi da cewa a shi ne wato irin kibiya mai tsananin dafi da kaifi wanda idan ta je ma ta samu abin da aka harba barewa ko waninsa za ta huda shi ta wuce ba tare da jini ya taba ta ne kuma ya surji samu rabi ya ke manzan Allah sallallahu ya nuna wannan mutum abinda da wannan aya take nufi da wannan hadisi wato ba a san ya kasance ka gina musuluncin ka kan abaka in an baka ka yadda da musulunci an hana ta kuma ka damu wannan aibata wa shugaba wajen rabo da yi na zakka ko aibata wa dukkan wani wanda aka tallafa wa rabon zakka wanda an yadda da cancantarsa don ya duba ya ga waye dace ya ba sai ya baka rabo kaɗan sai ka aibata kan ji haushi idan an baka da yawa kuma ka yarda wannan siffa ce daga cikin siffofin munafiki kuma kar ka dauka dan mutum yana baka zakka kuma duk shekara kuma kana nan kana sare kuma sai ya baka in ya ga dama baka shikenan bai baka wani yana zagi a ciki kai dai ya fitar kai ne bai ba ba ai bin yake fitarwa wannan kana da dama ka aibata masa kan yake fitarwa amma ya fitar bai baka ba wannan kuma wani abu ne daban sai ka jira ku an gane ku kar ka zanto ka dauki sufa daga cikin sufofin su wanda an baka kai dan ba baka ba kuma ka keta fa ina wato min harabu wa illam yutawu laha idahum yaskatun sai Allah ce walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu ولو أن ولو annahum radu da a ce su munafikai za su yarda da ma atahum Allah wa rasuluhu irin abin Allah ya ba su manzansa kuma ya ba su min sadaqati na sadaka din wa nahwiha da makamancin ta kaman ganima rabon da aka ba su ko mai yawa ne ko mai kadan ne wanda Allah ya ba su manzo Allah ba su da za su yarda da shi wa qalu kuma su zo su rika cewa hasbunallah ai Allah ya ishe mu abin da za a ba mu ba shi ne ba mun dogara ga Allah Allah shine mai wadatarwa ba abinda aka bamu ne zai wadatar da mu ba sayutina Allahu min fadlihi kuma su dori cewa ai da sannu ma Allah zai iya bamu min fadlihi daga cikin falala tasa wa rasuluhu haka manzon sa sallallahu alaihi wa sallama shi ma zai iya mu inda za su iya faɗin haka sayutina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah rajibun kuma lalle mu rajibuna masu kwaɗaituwa ne ila Allah zuwa ga ubangiji an yi guniya na dan ya wadatar da mu da za su faɗa haka da ya zama musu alheri shine ma lai wa jawabu lau jawabin da ke cikin lau da za su yi kaza din nan jawabin shine la kana khairan lahum da hakan ya zama to alheri gare su an gane ku idh sadaqatu amrun min Allah an ce Allah ya ba su manzon Allah ya ba su ai ba Allah zai mika musu hannu da hannu bane umarni yayi manzon Allah ya zartar ko ba haka ba Allah ya ba su ta fuskar hukunci manzon Allah kuma ya bayarwa ta fuskar ne rabo dan shi isar da abun hannu da hannu yace da umarni ne daga Allah wa fariza kuma farilla ce ita sadaka din nan ta zakka to ka zo nan aganiya wanda ake karba daga mawadata wa turaddu ala al amayar zuwa ga mabukata wa hiya mahsuratun fi dawa'if minan nas kuma an iyakance zakkan nan cewa za a bayar da ita ne cikin waɗansu ƙungiyoyi na mutane يعينهم القرآن وأن القرآن زي بيناس وليست متروكة لاختيار ahadin minan nas, ba a bar zakka ba kawai dan mutum ya zaɓi wanda ya ga dama ya ba ya hana wanda ya ga dama sai Allah ya tantance waɗanda za a ba azuzuwan mutane guda takwas waɗanda idan Allah ya mu darasi na gaba za mu sake akan su kafin nan al-Imam Ibn Kathir yake cewa a cikin wannan aya ta walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون يتفتضمنت هذه الآية الكريمة أدبا عظيما wannan aya ta kunshi ladabi mai girman gaske wa sirran karifa ta kunshi wani sirri mai girma da kai haitu ja'ala riba bima atahu Allah wa rasuluhu wa tawakkul ala Allah wahdahu yadda Allah ya sanya yadda cewa ana yadda ne da abin da Allah da manzo ya bayar ko amma tawakkali fa ana tawakkali ga Allah da manzonsa a'a ana tawakkali ga Allah shi kadai wa huwa qawluhu shi ne cikin fadin sa wa qalu hasbunallahu ba su ce kuma hasbunallahu kuma wa rasuluhu ba an gane ko wa kadhalika ar-raghabatu ila Allah wahdahu haka Allah ya sanya kwadayi zuwa ga Allah shi kadai inna ila Allah raghibun abun nufi ayar ta yi magana akan al-ita ta yi magana kuma akan al-hasb kuma ta yi magana akan ar-raghaba an gane ku kuma ta yi magana akan ar-rida ababai guda nan kenan hudu al-ita bayarwa arriba yarda alhasb kuma shine dogaro ko wadatarwa ko gamsarwa dogaro ga wanda zai wadatar sannan arragabatu kuma kwadaituwa shi kuma zuwa ga wanda zai wadatar to cikin abin da ya shafi bayarwa sai aka nuna Allah da manzo duk suna tarayya wajen mai bayarwa walau annahum radu ma atahum wa rasuluhu wa qala hasbuna Allah sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu kaga bayarwa ta shafi Allah da manzon sa haka wajen yadda su yadda da abinda Allah ya bayar din su yadda da abinda manzon Allah kuma ya bayar ko ma haka ba amma wajen hasbu ba rabo ne na Allah shi kadai wa qalu hasbuna Allah ba su ce ba hasbuna Allah wa rasuluhu sannan inna ila Allah bai za faragta fansab wa ila inna ila Allah ba su ce ba inna ila Allah wa rasulihi raji'un domin arrabatu la takunu illa ila wa kadhalika al-hasbu la yakunu illa min Allah ta'ala shi yasa wannan shine abin da zai taimaka wajen fassara ayar da muka wuce cikin suratul anfal wato ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka min al-mu'minin Allah ya wadatar da kai ga wannan jumla ta ce wa manita baka jumla sai ta biyu amma idan ka ce adafin ta ne aka yi adafin wato manita baka man din nan fi ne akan wato hasbu din nan wato ya zama kuskuren fassara ki ina fatan dai kun fahimci nan ta na matsala ce ta shafa akida ta shafa tauhidi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko ta tuman harshe ubangiji ta Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah ubangiji ta ala ya ce kul Allah a du Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna sannan kuma ya ce walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi zuwa karshe yace menene bambancin waɗannan ayoyi guda biyu ayar farko dai abinda Allah yake cewa qul Allah a du Rahman idan ka tashi kiran Allah ko ka kira shi da suna Allah ko ka kira shi da suna Ar-Rahman duk ɗaya ne ayyan ma ta tabu kowanne ka kira cikin su to babu wani aibi falahul asma'ul husna yana da kya sunaye mafi kyau wanda wannan biyun cikin sunayensa ne mafi kyau idan an yi din babu laifi ko shi ko wani sa wato kamar yadda malaman tafsiri suka nuna dalilin kar wannan aya lokacin da kafirai suka ji wani lokaci idan annabi zai roki Allah sai ya ambace shi da sunan Allah wani lokaci in zai roke shi kuma ya roke shi da sunan Ar-Rahman sai suka ce ya ce kar a hada alloli biyu da shi shi yanzu yana da wani Allah sunansa Allahu da kuma wani Allah daban sunansa Ar-Rahman su sun jahilci cewa sunaye ne guda biyu na abin bauta daya mai girma da ɗaukaka ne Allah to sai Allah ya saukar da wannan aya don mayar da martani gare su yamma ta da ufa lahul asma'ul husna to kaga wannan aya mai yadda martani ne suke ma'ana banda guda biyun nan ma yana da wasu sunayen mafiya kyau waɗanda ku ba ku san su kuma qur'ani zai ci gaba da bayanin su da sharhin su tunda a lokacin da wannan aya ta sauka ba an gama saukar da alqur'anin bane ba qur'anin na ci gaba da sauka tunda suna cikin suratul isra an gane wannan ko suratul isra kuma madaniya ce a abin da makkiya ce sai kuma nan da Allah ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ubangiji na da sunaye mafiya kyau ku roke shi da su asma'ul husna din kuma sune wanda qur'ani ya kawo ko hadisi ya kawo wanda Allah na ciki ar-rahman da ciki al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir duk suna ciki al-khaliq al-basit duk suna ciki al-muta'al duk suna ciki wannan sunaye suna nan da yawa cikin qur'ani ko hadisi wadan ladina yahiduna fi asma'i ya le wadanda suke kauce mu gaskiya cikin lamarin Allah in ma ta hanyar radawa Allah sunan da bai radawa kansa ba domin da ka'ida baka cewa kaza sunan Allah ne sai in ya tabbata ta fuskar Qur'ani ko hadisi duk sanin ka da larabci baya halatta ka kirkiro wani suna da ba nan Allah bane ka jingina masa shi in gane ko saboda haka wannan da ne wannan kuma yake cewa ya zaba ka atlawa har zuwa wanda adadi na ayoyi da ya faɗa da Allah ya taimaka masa da fassarar su ba za baka abu tsare ke idan waqa'at alwaqi'a idan mai aukuwa ta auku al-wafiya alwaqi'a mai aukuwa idan waqa'at idan ta auku wanda ita ce ranar tashin kiyama laysa liwaqa'atiha kadhiba kadhiba din nan na'at ne man'ut din ana kaddara shi ay laysa liwaqa'atiha nafsun kadhiba kamar yadda wadansu malamai suka faɗa dangane da lokacin ta babu wata rai da ta isa ta karyata domin kafarai ko da sun kare ta ranar tashin kiyama za su ganta an gane ko batun rafi'a ita kiyama din batun tana kaskantarwa tun kuma tana daukakawa ba tana kaskantar da kafarai da munafukai da makamantansu wanda anan gidan duniya da ana ganin su suna da kima da mutunci rafi'a tana daukaka mummunai ta ba su daraja da kima wanda da anan gidan duniya ana ganin ba su da kima an gane ku zuyina alladhina kafaru alhayatud dunya wa yaskharuna min alladhina amanu walladhina taqaw fawqahum yawm alqiyamah wallahu yarzuqu man yasha bighayri hisab kafirai an kawata masa rayuwar duniya har ma ba a cike wa mummunai cewa ai duk gashi nan mabarata ne matalauta ne jahilai ne ba su da kaza ba su da kaza wai su karuna min allazina amanu masu fashe sai riga da kaza da kaza da kaza sai Allah ce na amanu waɗanda ko suka yi takawa ko kan za su zanto akan kafirai din yawmal qiyama to shine khafidatun rafi'a khafidatun lil kuffari wal munafiqin rafi'atun lil mu'minin shine manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi rubba kasiyatun fid dunya ariyatun yawmal qiyama yaso da dama wanda zaka ga ta ci ado da gwalagwalai da joji ko lais a nan gidan duniya ranar tashin kiyama za a tashi ta tsirara kaga kiyama ta kaskantar da ita kenan kuma kamar yadda ya faɗa a cikin wani hadisi al muktiruna humul mukillun wanda aka ba su kaso da yawa na kuɗi a nan a can su ne za su zama talakawa manzo Allah ce illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza sai wanda ya rinka dubda yana bayarwa gabas da yamma kudu da arewa to sai zanto al muktiruna min al muktirina huna wa min al muktirina hunalika qabidatun rafi'a idza ruddat al-ardu rajja idan aka girgiza kasa girgizawarta ruddatul ardu shine zaka fassara shi da idza zulzilatil ardu zilzal hakim wa bustatil jibalu bassa aka nike duwatsu iyakacin nikewa suyyatul jibalu fakanat sarab za a tafiyar da duwatsu su zanto kamar kura duk alamu ne manya manya na kiyama ta zo kin fakanat haba su duwatsun nan suka wayi gari sun zama kura mumbassan a baddaitarwa wa kuntum azwajan salasa ko kuma mutane za ku zama nau'i uku azwaj nan ana nufin anwa asnaf wa kuntum azwajan salasa ya yani anwa an wa asnafan salasa mutane za su zama kashe uku fa ashabul maimana ma ashabul maimana kashe dai kenan wa ashabul mash'ama ma أصحاب mash'ama kashi na كده والسابقون السابقون كشي kashi na أصحاب الميمنة وقت النزاع waɗanda za a baiwa takardu a hannun dama الميمنة Allah لابار ما ashabul maimana menene labarin masu takardun hannun dama da sakamakonsu. ai ba karami bane ba wa ashabul mas'ama da waɗanda za a ba takardun hannun hagu ma ashabul mas'ama su wa ne masu takardun hannun hagu kaskancin da zai riske su a wannan rana da tafeci da zai kan musu wasu sabiku na sabiku sai kuma waɗanda suka riga waɗanda suka tsere suka yi fintin kau kaga wannan shine kasar ne adadin ayoyin da kace in faɗa to abin da na kala maka kan wannan gyara ne ko dadi akan tabbayarka ulaika almuqarrabuna fi jannatin nabiyyin sullatun min al wa وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما tun daga walaikal muqarrabun zuwa illa kilan salaman salama sakamako ne na as-sabiqun as-sabiqun kaga su aka faɗa daga ƙarshe amma da aka zo faɗin sakamako sai aka fara da su Tun da an fara labari fa sahabul maimana ma sahabul maimana wa sahabul mas'ama ma sahabul mas'ama sai kuma aka ce wa sabiqun as-sabiqun da kuma sakamako sai a fara sakamakon A sahabul maimana amma su na karshen da aka fara ambato tun da su ne manyan sai aka fara faɗin sakamakon su ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im makusanta kenan suna cikin aljannan nema. sullatun min suna dawa a cikin mutanen farko wa qalilun min al yan kaɗan ne a cikin mutanen karshe to farko karshe din malaman tafsiri sun yi sabani wadanda suka ce farko na duniya karshe na duniya wato as-sabiqun sabiqun suna da yawa a farkon duniya cikin mabiya annabawan farko amma in ka ne a mabiya annabawan karshe. haka waɗansu malaman tafsir suka faɗa waɗansu kuma suka ce a do ana magana da ummatu Muhammad suna da yawa a farkon wannan al'umma ta annabi Muhammad lokacin sahabbai as-sabiqun sabiqun suna da yawa da zamanin da bai bayan su amma qalilu min al-akhir na aidan zamanin namu na karshe kuwa to ɗan kaɗan ne qalilu min al-akhir ala qurrin mawduna muttaqina alaiha mutaqabilin suna kan gadaje waɗanda aka ɗaukaka su suna gide suna fuskantar juna suna hira suna ci suna sha yatufu alaihim muldanun na bi akwabin wa abarik yara madawwama waɗanda ba za su girma ba saboda idan yaro yana ɗan shekara biyar shida yana da wayo da komin ka za ya ɗauko ma akwai daɗi kwarai da dai ya kai dan shekara sha biyar wata rana ka ganshi a gida sai ka ja wuce kana son ka saki kai ka sa wa dan wandan ka <laughs> da sayar jamfar ka kawai sai ka zaka da zaka da kuma ta auto autan samudawa ka zai ba ta wani to wadan <laughs> to wadan wadancan mukalladuna ne yara ne za su dawo ma a haka ba za su girma tana su shigan maka hanci za su mutu duka suna da wasi dawafi ya kawabin wa barik da kofuna da kuma abarik abarik da na ibrik ibrik shine dogon irin butan nan wanda take da wani dogon waya haka ake zuba abin sha a ciki wa kasin min ma'in ka'as shine kofi idan akwai abin sha a ciki idan yamci ne ba a kiransa suna ka'as min ma'in wanda yake cike da abin sha la yusaddauna anha wala yudkhul yunzifun igiyar lahira kenan wanda in an sha ba a tamfele ba a buguwa ba a maye wa fakihatin mimma yatakhayrun ga kayan marmari irin wanda mutane suka zaba saman aljanna fiha ma tashtahi al-anfus wa taladdu al-a'yun duk abin da ake bukata walakum fiha ma tad'un abin da duk kai da awa akwai to wala ni tsairin mimma yashtahun da nama na tsuntsaye cikin irin wanda mutum ke bukata ko a duniya naman tsuntsu ya fi kowanne lafiya eh idan dabba tana ƙara girma naman ta na zama matsala ga dan adam yanzu kimar naman rago ba daidai da naman saniya kimar naman saniya ba daidai da naman raƙumi kimar naman kaji ko ba daidai da abin shi yasa ba a ce za a baiwa mutane shanu da raguna ba gidan aljanna ko da bunsuru wala hum min mimma yastahun bayan mutum ya ci ya koshi kuma nan kwacin sha'awa take motsawa da idan mutum na jin yunwa baya da sha'awa sai ya dace bayan an ambaci abin sha da abinci da abin sha sai kuma za a kawo mata wa huru hurun yin. hur jam'i ne na haura alhaura ita ce mace wanda yake idanta bakin kirin farin fat haka mariga marigayi kada rawi fasara ayin jam'i ne na kalmar aina aina wasi'atul ainain kenan wadda take da manyan idanu yace su sai a ce aina'u jam'in sa ya zama iyin e. wa mata da suke da yalwatattun idanu kuma farin da ciki ya kai matuka wajen fari bakin kuma ya kai matuka wajen baki kaga dai karshen kyau kenan ka amsalin lu'lu'il makrur ka ce lu'lu'u ne kararre wanda kora bata taba shi ba zuwa ka za a bima kanu ya balu la fiha lagawan wala tasima ba zage zage ba hayaniya cikin aljanna ba maganin ba kawai ce ba ba maganin gishiri ya kare illa qilan salaman salama sai salam tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad salamun alaikum tubtum fadkhuluha khalidin haka za su ji cikin aljanna to daga nan sai wa ashabul yamini ba ashab sai aka koma ashabul yamini kuma za a fada sakamakon su su sakamakon sun da bai kai wadancan ba sai su garin makdud suna da itacen magaruwa ba mai kaya ba wa talhin mandud wa zillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathiratin la maqtu'atin wa la mamnu'a wa furushin marfu'a inna ansha'nahunna insha'a فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين الجنة أكو مولها farko dai za a ba kowane dan aljanna girma na annabi adam tsawon ka zira'i sittin kasa akwai ado wajen tsawo ga lafiya ga ba tsufa ga ba mutuwa matan kuma dukkan su tsare kun juna ba wanda ta girma wata kowace mai ɗakin gabas sai ba mai ɗakin yamma duk cikin su dan atraban ne tsare kun juna ne urban atraban urban ga su masu tsananin soyayya ne sun fi kowace mace iya soyayya ya matan duniya sun san ma soyayya an fitar da aljanna matar aljanna fa da za a baka ta gidan duniya in dai maka sababi ta aljanna sai ta zaki sai ta faɗa mata bakkar magana ta ce a sai rabu da ke ya zo nan ya huta da ke bara gurbi dama ba naki bane alo aka ba ki dani ne ya kusa huta da ke ya zo nan aka manzo Allah ya bayyana cikin hadisi ai kaga su suka iya soyayya waɗannan amma ta duniya in wannan ta bukanta maka sai wacce ita ma ta ga tunda ta yi wannan ta yi laifi ba a yi komai bari ta ga ita gobe ta za a yi mata masifa a kawai wai wajen ta ji nauyin ta a cikin aljihunka sai ta maka masifa ita ma ina amfanin wannan kin zaki da lafiya قربا أترابا لأصحاب اليمين فسوة من سلة من الأولين وسلة من الآخرين أصحاب اليمين سنة ديوة أفرقهم الأمة نكون سنة ديوة أكرشم daga nan sai ashabu shimal saboda rashin daɗin sakamakon ma ba za mu faɗa ba sai dai mu roki Allah ya kiyaye ma ashabu shimal fi samumin wari wa zillin min yamu la baridun wala karim a gurgurdan ne maza mu ce Allah tsare mu tsare wato a cikin qur'ani akwai balaga in dai mutum yana bin littattafan tafsiri da suke lura da balagar alqur'ani da asrar a gazance mai ban irin qur'ani da wahala mutuka wato idan ka haddace qur'ani kuma Allah ya sa kana kokarin sanin fassara sai qur'anin kai kanka ya mayar da kai mai hikima annaka tatakallamu bihi wa ta'ishu bihi kana rayuwa da shi ko a cikin mota kana tafiya ko a kan mashin kana karantawa da safe da yamma kana karantawa Kamar ma sai kawai wato qur'ani ya dabi an da kai da waɗansu hikimomi saboda hikimar da kike amma idan mutum ya haddace ya rubuta ya sanya ta gaya kansa asara shikenan sai zan zanto zawamilul asari la ilma indahum bi jayyidiha illa ka ilmil abairi la amruka ma yadri ba'iru idza gada bi ahmalihi aw raha ma fil gharairi sai zan zanto masaluhu kama sal ihtimari yahmilu asfara da aka faɗa haka malamai suka faɗa zawamilul asari la ilma indahum bi jayyidiha illa ka ilmil abairi Allah ya tsare mu to kaga a can karshe kuma sai kawo su a takeice fa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin fa amma in kana kaza kaza kaza kaza kaza kaza amma in kana kaza kaza kaza kaza Uku barko kuma sune ukun karshe a cikin aka bude da su kuma aka rufe da su a tsakiya kuma aka yi magana tashin kiyama da mutuwa da kudurar ubangiji da menene da menene akwai wasu suke sosai cikin izawata a tarwata musamman akwai littafin Muhammadu Ghazali ba Muhammadu Ghazali na da da ya mutu ba Muhammadu al daga zali na zamanin nan wanda shi kwanan nan ya mutu bai dade ba wani littafi ne mai suna Mahawirul Kamsa. a cikin yawan tafsiri mai ban ne izaka al-waqa wato tafsiri ne na gwaninta ba a rinka daukan aya ana ce maka kaza kaza ba a'a aka dunkule aka faɗi abubuwa na asrar da ke ciki aka wuce eh, gaskiya ban ga dai littafin da ya kunkusa wannan kofar ba irinsa a karamin bincike na don tun da ni ba malami ne kila manyan malamai sun gani a wani wurin amma hawul gazali nan da farkarar dama amma wajen wannan abubuwan Allah ya masa muwafaka a nan gurin ya fitar da asrar masu yawan gaske mahawirul khamsa al-mihwar al-awwal da ya kawo Allahu wahid al-mihwar al-thani kaza kaza kaza al-mihwar al-thalith kaza kaza kaza al-mihwar al-hazwa al-khamis kuma kaza kaza kaza ko shi ba kuma haba na ce baka ba na da ba ne gazali ba abu hamid ba yana so a yi masa magana kan sariyatul jabal sariyatul jabal abinda wannan ke nufi karama da Allah Allah ke biya waliyan Allah Umar dan Khattab an nuna masa sojojinsa suna nesa kuma ga sunan kafirai sun musu kofar rago sai Umar yayi magana da shugaban tawagar shine Sariya cewa in maza ka kan dutse da rinduna za ku tsira kuma Allah ya dauki sautin sai isarwa da wancan bawan Allah wannan na cikin karamatul auliya tabbataccen abu ne a mazhabin ahlus sunna wal jama'a wannan yake cewa wa yana yin alqanut wa jalla antar jo da kuma atiku to abin nan da yake shi shari'a ta tabbatar a'a shi ka ambaci sunan mutum karance shi shari'a ba ta ce maka ba amma ka dunkule su duk makiya shari'a kala'ance su wannan ya halatta dan makiyin musulunci ka faɗe su cikin taro kun san me bambanci cikin wannan ka iya nassanta wani cewa Allah la'ance shi da karshe kuma Allah shi ya shirye da shi amma idan ka ce cikin taro makiya shari'a Allah la'ance su Allah ya san tsowa ne ne za su shiri nan gaba su waye ba za su shiri ba duk wanda sun Allah sun zai shiri sai ka addu'ar ba ta fada kanshi ba wanda Allah san ba zai shiri ba kuma sai ka tada addu'a kansa shi yasa ko da annabi da ya zo na ambatar sunan kafirai yana la'antar su cikin alqanut sai Allah ya saukar masa da laysa laka min al-amr shay aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun daga nan sai daina la'antar su karshe ku da aka zo fatahu maka irin waɗanda ya rinka la'anta din sai suka zo suka musulunta ashe la'antar da yake na an karba da an karba da ba su musulunta ba ina fata an fahimta wannan shine hikimar bambance tsakanin kiran suna da rashin suna in za a yi alkanun ko za a yi la'anta kar a ce wane wane wane la'ante shi wannan baya cikin tsarin koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka dunkule su cikin taro ya Allah makiya shari'an nan Allah kariya su ya Allah duk masu yi wa musulunci zagon ƙasa Allah shi karya su ta nan gurin duk wanda Allah ya san ya cancanta ta hau kansa sai ta hau wanda Allah ya wa garin sa nono aka yi la'anta aka yi la'anta ce kai mutum fa idan ya sake ba zai kai labari ba so ya ya dawo mu tafi tare kuma dama haka muke so ba so muke mutu a haka ba tambayar karshe لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير تغدو خماس وتروه بطانا ما حقيقة ماذا تقول وانا حديثي دي بانا جن هكا يدك ربوتو كادي رواية بالمعنى يا حلت رواية بالمعنى abin da hadisin ke cewa da a ce kuna dogaro ga Allah irin yadda sun ke dogara da Allah ya arzuta ku irin yadda ya arzuta wannan lokacin da muke riyadu salihin mun yi sharhin sa su sun tsaye saka doki ma sun za su wayi gari cikin su ba komai wata ruhu bitanan amma kuma su dawo sun koshi da yamma abinda wannan hadisi ke nunawa ka zanto mai tawakkali kamar tsuntsu ta ɗaya ne daga cikin fuska biyu ba ta duka biyun ba na farko tsuntsu ba ajiye abincin gobe to kai ba ce kai wannan ba shine manzon Allah yake koya maka ba abinda manzon Allah yake koya maka shine ta gado khimasan tan wa taruhu bitana sammakon da tsuntsu ke dan aiki kaga kai baka ajiye na gobe ba ko baka yi sama ko baka tashi daga barci ba sai karfe 11 na rana to ina za a fi kirki da kai amma in kai sama ko irin na tsuntsu wajen fatauci ko wajen neman abinci ba ta ai wani baya fita sai goma ai wani sai ta ɗaya kake a gida kai ba zikiri ba ko ba garba ka fita ba to sammakon ake bukata ko mu ce himma ake bukata dan shi tsuntsu cikin halittu yana da ɗaya daga cikin abu mai himma ba wanda yake fi sammako ko da imrul qais ma da yaso ya kwatanta kansa wai fi kowa san ko ya kwatanta kansa ne da tsuntsu ya ce ma yafi tsuntsu wa kad aztadi wa tayru fi wukudatiha bi munjarijin qaid al awabi bi haykali likarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma'an كجلمود صخر حفه السل من علي لصح إذا الصابحات على الونا asarna gubaran bil kadidil murakkal har zuwa karshen abin da ya faɗa cewa yana tsuntsu tsuntsu yana sammako ya fita daga gida tsuntsu tsuna cikin shi kasu da riga ya fito ba kaje yana zuga kansa da mai kenan jarinta da himma da rashin kasalanci to abin da yake cikin wannan hadisi annabi na so mu zanto masu himma kuma zuciyar mu tsare daga Allah dan shi tsuntsu din yana da himma ne sannan ta tsara daga Allah amma ba rashin ajiyewa da nake magana ba dan kar fassara shi haka akwai idan ba manta ba shekaru biyu zuwa uku da suka wuce baya ne ko uku ne ko sun kai hudu an yi makon sahabbai a nan masallaci wanda aka yi laftoci game da shi'a da ci da wacece da wacece masu tarin yawan gaske to a wannan laftoci Allah ya rubuta musu ya kaddara musu su fito kar a kai su makabartar tarihi wato aka rubuce su a takarda suka zama littafi kuma wannan littafi daga baya na zo na ɗauki lokaci ne bintarsa abinda zan iya masama masa marda'i na sama masa abinda lokaci bai bani dama ba kuma na abin nan aka tace hausar aka kade ta yaran tunda kun san wanda suka yi magana daban-daban ne hausar kowa ta sha daban-daban wani daga Kano wani daga Sokoto wani daga ina ne ga ni ga malam Abdul Wahab ga malam Mansur daga Sokoto ga wane ne wane ne kaga hausar ne an kade ta yaran to abinda da muka yi kokari tare da duk wanda suka taimaka cikin ɗalibai da suka rubuce da kuma ni da na yi bita da wanda aka baya gyara hausa ko wani makamancin haka kaɗe ta yaren harshen hausan da kuma waɗansu daga cikin ƙazaya tarihiyya a yi ƙoƙarin cewa ga inda suke ko da ke wannan ba a samu damar dukan su gaba ɗaya ba amma dai an cimma nasara mai yawan gaske da haka littafin yanzu yana nan ya fito a kasuwa duk wanda yake son shi zai iya samu a kofar masallaci bayan an tashi bisa ga farashi naira ɗari kacal sai ya saka ya ɗauka littafin yana da matukar kyau sosai da sosai kuma na tabbatar dai zai tana maka abubuwan da suka wuce baya kuma gashi ka samu a gida wanda ya kamata ma ka haddace wanda ya kamata ka rike ko ka amfanar da wani Allah shi taimaka mana abu na karshe kawai sanarwa ce cewa makon da ya wuce mun nemi taimako dan gyare-gyare a nan masallaci wanda ya kunshi <coughs> a speaker da kuma amplifier da sauransu to mutane akwai wanda suka bada taimako na kai tsaye bayan an tashi ko su sami ni ko su samu malam abdulhab ko su sami ladanan wannan masallaci kuma akwai taimako da aka tara a nan gurin sauransu to a takaice dai a an cimma nasara mai yawan gaske da muka so mu sanar da yan uwa dan mu kuma addu'a ta fatan alheri ga dukkan wanda suka taimaka Allah saka musu da alheri musamman akwai Alhaji Nura Abdullahi wanda shi yace yana ganin janareta din nan ma da ake amfani da shi karfin sa yayi kadan dan haka ya kamata sai wani ya ba da kuɗi wuri na gugar wuri na naira dubu ɗari biyu da a sai janareta din aka sai katon janareta wanda yake mai kwarin gaske me sunan sa ko 500 kVA ne ko wane ne ko ne kuka yi yana nan da tayoyinsa da batir ma ke tashi yanzu haka ma karatun nan da ake da shi ake yana iya daukan ma har ta AC guda biyu inda ana da su bayan hasken wutar lantarki da zai bayar na dukkan masallaci gaba daya saboda kaga insha Allah za a dade ana idan haka fitilun ka dinnan nan ko da zaka iya kunna su kanka wa ruwanka duk zai iya dauka dan haka muke fatan ubangiji ta Allah saka masa alheri generator dai an cika da taimakon da waɗansu suka bayar da kuma kaza kaza kaza kaza dai akwai sauran bashi da ake bi da amma dai abin nan an sai shi naira dubu ɗari da da wani abu sannan an sai sabuwar amplifier da speaker sai yasa kuke jin yau sautin rangadadan sauransu to alhamdulillah duk da waɗanda suka taimaka mana fatan Allah saka musu da alkhairi kuma a gaskiya irin wannan taimakon abin da muke so in jaddada mana shine mu yake ƙara ƙwarin gwiwa gare mu masu da'awa ko karantarwa domin kai abin da zaka iya shine ka je ka samu kwanciyar hankali da nutsuwar da zaka yi nazari amma ka zo ka faɗa kuma ka ga sautin ba za ka iya sarwa kowa ba wannan kuma sai mutane an yi karo karo da haka da'awa take tafiya na haka wannan ne dai waɗanda suka ba da wannan taimako gaskiya sun kara mana kwarin gwiwa ɗari bisa ɗari kuma insha Allah za mu ci gaba da musu addu'a ta fatan alkhairi Allah albarkaci dukiyar su su da dukkan wanda ke kokarin ya amma wannan shine ke bada kwarin gwiwa kamar yadda rashin yi kuma wani lokaci shi ke kashe gwiwa da akwai wani lokaci da muke cewa wai ko mutum hijira dai zai wai ba wai shi ba a taimaka masa ko kaza ba za ka ga cewa ga waɗansu ababai kana so ka cimma amma baka da halin yi misali ga makaranta ta kai matsayin ta fara yaye dalibai ko an buɗe bangaren sakandare amma tilasta sa ana zama sai dai dalibai su zo da marice wannan su zo da safe wannan su zo da marice kuma dole idan aka wani kwanaki ba samu riba kila dole dai a hakura daga sakandare din da aka samu saboda me an dade ana neman fili waɗansu makiya Allah suka ce su ba za su yarda a bayar da wannan filin dan a gina masallaci da makaranta ba su dai a raba musu su yi kasuwa a wani wuri a nan cikin Kano shekara wajen uku kenan hudu ana neman wannan fili a biya cin kuma har yanzu mu samu wani attajiri da ya bugi kirje ce ga wani fili a wani waje ba ku zo ku fada da Usman bin Affan dole muna ji muna gani ɗalibai da dama da suke kammala karatu daga Madina duk shekara ko daga wadansu jami'o'i na duniya cikin gida ko waje wanda ya kamata suna tare da mu dan tsara ayyuka kuma dan a ba su wurin da su karantar da mata da yara babu yadda muka iya tunda ba mu da wurin da zai ɗauke su su tafi wani wuri wani ya shiga wata rayuwar ma wadda bata dace ba kun ga dole sai da irin wannan taimakekeniya da juna din a gaskiya irin wannan wani abin idan ya fi karfin ka kai kai kai ka faɗa kuma kaga ba ai komai ba sai ka ja ka shima gwiwa sai ga mutum ya fara tunani ni dai kan Allah ya sani wallahi sai da tunani hijira wallahi ina faɗa muku gaskiya ne dan kuma na ko gana hijira kar ku yi mamaki idan makaranta ta kasa ci gaba kuma shine abin da zaka iya yi to ya zaka yi ba sai ka je ba inda za a gina a baka a ce so ka gabatar gurin mu kawai a ce ga makaranta zo ka gabatar da shi a tsara salabar din mu nemi malaman da za su karantar da yara su karantar da mata dan muna ganin wannan nahiya ta mu tana jira ta arewa tallafin da take bukata ba abin da ya kamata ku koya musulmi sama da ilimi da sana'a an riga an mana tuntunka a fuskar ilimi ko na zamani ko na addini to ya za a yi ba da tataccen ilimin zamani garwaye da tarbiyyar addini shine manufar kaga mutum ya rasa nan ya samu inda zai shi kenan Allah shi taimaka musulunci da musulmai Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai wa assalamu alaikum wa rahmatullah